السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a masu kallon mu da sauraronmu mu ku da kasancewa da mu a wannan rana kuma daidai wannan lokaci da aka saba zuwa muku da shirin zauren fikihu wanda ke zuwa muku kai tsaye daga wannan gidan talabijin ta new africa tv a yau ma kamar kullum mun zo muku da maudu'i ko in ce za mu tashi akan maudu'in da muka kwana wancan satin wato haramcin kayan maye a cikin addinin musulunci a tare da ni akwai babban malaminmu. wato sheik abubakar muhammad ya wuri wanda aka fi sani da malam samunaka malam muna yi maka barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to jama'a masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye za mu shiga cikin maudu'in ba tare da bata lokaci ba to malam kamar yadda kai mana bayani a satin da ya gabata akan haramci ko in ce kai mana bayani akan me ake nufi da kayan maye da kuma nau'o'insu sannan kai mana bayani mai tsawo wanda ba za a iya abin nan ko bayani masu fa'idoji wanda malam to ba mu kai ga bayani mu je haramcin kayan maye ba a cikin addinin musulunci sai lokaci ya mana halinsa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala jami'i sahabatihi wa tabi'in ومن بعدهم بإحسان اتباع إلى يوم قيام الناس لرب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kaddarce mu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan fili mai albarka filin Neo Africa TV Ah, wanda aka fi sani da zauren fikihu kenan ko ina ganin kullum an riga an saba mana tattaunawa game da abin da ya shafi wasu matsaloli da ke hawan dan adam su zama wajibi akan shi don ya aikata da wayanda kuma suke kasancewa wato haramun akan shi domin ya nisanta da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon aikata abin da ya cancanci mu aikata ya kuma bamu ikon barin abin da bai kamata a ce mu aikata ba daga cikin abubuwan da bai kamata a ce mun aikata ba akwai shaye-shaye wanda suka hada shan giya shan sigari shan menene wani iri wato na abubuwan za su kawo ma hankali tikas wanda hankali wata ala ce wato wata na'ura ko a ce wani maɗauri da Allah subhanahu wata'ala ɗaure kwakwalwar ɗan adam da shi ta yadda zai san abin da ya kamata da wanda bai kamata ba da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba da yanda ya wajaba da wanda ya haramta da makaruhi da mustahabbi sai ya yi kokarin daukar waɗanda suka cancanto ya aikata ya yi kokarin kuma nisantar mi waɗanda ba su cancanto ba wannan shi ake nufi to sai zan dan adam da kan shi idan hankalin shi ya kai hankali kullum yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya daidaita mishi hankalin shi wato kullum ya kasance cikin mutane masu tsari hmm. yana jin tsoron a ce ya rabu da me hankalin shi wannan dan adam kenan wanda yake kasance mustaqimi lafiyayye sai kuma ya zan akwai wasu yan adam waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya kaddarci shaidan ya samu galaba a kansu wato ya rinjaye su da kuɗin arjihunsu suke ɗebewa domin su jami su sayo wani abu daga cikin abubuwan za su yi tasiri wato ga lalacewa hankalinsu ko da na wani lokaci ne wani lokacin kuma sai ya zan ya yi tasiri har zuwa mutuwa mafi yawan mahaukata zaka ga aisha shaye-shaye ne ina fatan muna fahimta to barin mahaukaci ma cikin mujtama society na jama'a ya dace don haka na daga cikin haƙƙin shari'a ko makasudi na shari'a kullum ta ba hankulan mutane kariya mm. wanda ina ganin bayani ya gabata akan wannan to kuma wurin ba da kariya ɗin shari'a ta ɗauka ƙwaron mataki na haramta shan duk wani abin da ke rufe hankali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya saki hadithi daga gurin shi radiyallahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam na cewa giya ita ce abin da ke rufe hankali duk wani abin da zai rufe hankali giya ne ake ce mishi duk da yake akwai bambanci tsakanin giya wadda hakikanin giyar da ake ce ma giya da kuma wasu hayaki ko a ce hayakoka da mutane ke shaƙe mm-hmm. da sauransu duk shaye-shaye ne ba haka abin yake ba to shi dai abin sha wanda ake sha ya ta hankali ko menene shi haramun ne shari'a ta yarda ba baya halatta musulmi ya amfani da shi idan an ce baya halatta musulmi ya amfani da shi ba wai ana nufin musulmi kawai ba ko kafiri bai kamata ya sha giya ba ko ya kamata ya sha giya ai bai kamata ba saboda ko shi ya sha giya ai zai yi fitsara zai yi lalaci zai yi rashin kunya zai yi rashin mutunci ɗayan shi za su ga al'aurar shi surukin shi zai gani wane ne duk mutumin da ya san yana iya tsireti gaban surukin shi kuma ai yana ganin ba abin da ya rage kuma a gare shi ka gani ko barawo in yayi sata an kama shi an durkusar da shi gaban hukuma su rikin shi ya gan shi yana jin kunya to dan giya ko ya yake shi bai jin kunya yana mai ya kama sarakuwa shi ma ya ce wasa zai da ita shi kaga shan giya mugun abu ne wato ba iya addini ba ne kawai ya haramta shan giya wato ɗabi'a makonci halin dan adam na yau da kullum na yau da kullum ga sunan mawaka na da dama fala wallahi ashrabu hawa ga sunan ba zan sha ta ba giya menene amfanin giya to bayan giya ai ba ita ɗaya ce abin sha ba za ka ga wani ya sha giya ya sha wiwi ya sha kwaya ya sha banalin ne wannan menene ya totalin ya je ya tura kanshi ga bakin masai kasan masai eh, salga ko shadda sai mai kuma eh. masayi da sauransu salga to wani zaka ga ya zo ya dora hancin shi bayan ya sha wiwi ya sha me ya sha me ya sha komai da komai ya zo ya dora hancin shi ga bakin masai ya yi taja ya yi taja ya je ya sha kashin ka san kadangare eh. ya je ya sha babba juji wani ciyawa mai hitowa mai bugu ya je ya sha kai wani sai ya zo a yi maima shayi na wiwi da na sigari da wani iri duk a hada ya shanye saboda ya lalace subhanallah kuma babu ɗan giyan da bai taɓa abin kunya ba ɗan giya ɗan shaye-shaye ko wani iri ne don haka shari'a ta haramta shaye-shaye a shari'anta shan giya ko shan abin da ke rufe hankali haramun ne da nasi na alkur'ani eh, innama alhamr wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amali shaitan gashi haramun gashi yana cikin ayyukan shaitan kai ba shaitan ba amma kai sha ba shaitan shikenan sai yaya ka faɗa cikin shaidan nan kenan aliyu na mage yake cewa mai biyar ne ya so shi lahira haɗa za su tashi ko ba dangin muƙaraba ba ko kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce almar'u ala dini khalilihi kullum mutum ana lura da shi ne akan irin ɗabi'a ta mi abokinsa falyanzu ahadukum man yukhalil ɗayan ku yayi nazari ya dubi wane ne zai abotaka da shi da karuwa da mashayi da ɗan fashi da ɗan kidnapping da ɗan tawaye da ɗan ta'adda da mushiriki da munafiki da jahili da wani iri mutum ya nazari ya gawane ne ya kamata ya aboki da shi cikin wayan ya kamata ko guda bai kamata ba zai abotaka da liman eh in na kirki ne shi ma ana amfani da shi ko liman har da munafici kuma ya kaga ya hita to kullum dai abin da ake nufi dan adam muddin yana cikin hankalin shi ya tsaya aikin hankali na zama cikin mutanen kirki gwargwado kuskuren shi in yayi sai ya gyara da sauransu ko a tunatar da shi ya gyara a yi ta shi amma mutum ya ɗauki shaye-shaye wannan shari'a bata yarda ba kamar da bata yarda da duk wani abin da zai keta haƙƙi na 'yan adam ba ko da ba haƙƙin Allah bane subhanahu wa ta'ala don haka ashe kafirai ma shari'a ta yi masu adalci ne na cewa duk da yake an basu akan addinin su ba a yarda su rinka shan giya ko wani abu suna bayyana shiga fili ba su je can mutum ya shiga ɗakin matar shi ya sha abin shi kuma ya tashi yin fitsara shi ya yi in ya hito waje cikin society zai lalata wuri sai a dake shi kuma ba ilahi ba ga shari'a saboda ana tsabtace bagida ne kamar da ake tsabtace riga kamar da ake tsabtace kwanonin cin abinci kamar da ake tsabtace gida kamar da ake tsabtace duk wani wuri da ke bukatar tsabta to ba abin da ke bukatar tsabta kamar me dan adam idan ya tsabtace shi kenan idan ya lalace fa ya za a yi dan adam ya tsabtace shi ne zuciyarsa shi ta kasance zuciya mustaqima wato mai san Abin da Allah subhanahu ta'ala ke so mai kwaikwayon annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wajen aikata aiki mai kwaikwayon sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam shi ma wajen aikatawa ko nisanta saboda sahabbai ke dauko mana gaya da mai gida ya aiki sallallahu alaihi sallam ko gidan shi tsako gidan shi tsakanin shi da iyalin shi hmm. suna kaza suna kaza da sauransu ga wannan duk sai mutum ya kokari ya bi hanyar magabata sai ya kokari ya nisanci mi hanyar masharranta ubangiji ala bayyana mana wa man shaqiqir rasula duk mutumin da ya saba ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi qawlihi aw fi amalihi aw fi mu'amalatihi eh, magana shi ko aikin da zai aikata ko mu'amala da yake yi na daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke mu'amaltuwa da su yana ci yana sha ya taba cin mushe ya taba shan giya ya taba fasikanci bai taba ba to don me kuma annabi ya samu kyakkyawan yabo ga duniya ko da kafiri ya san gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to dan me kuma mutum zai zai dauki wata dabi'a wadda bata dace ba gaskiya ne Allah ya sauwaka mashayi na iya sata bai damuwa kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min mashayin giya ba zai sha ta ba lokacin da yake sha alhali yana dauke da imani wato imani irin na san abin da Allah ke so ba wai kawai mu ce wanda ya haka ya kafirta haka ba za mu kafirta ba ba mu ayyanawa amma za mu faɗi hadisin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata wato sanin cewa mashayi lokacin da yake sha baya da imani in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam to kenan ya zama kafiri menene to ba mu ji annabi ya ce ya zama kafiri ba to jinin shi za a yanke mashi hukuncin kisa to bamu taba ji ba sai dai in ka gani wannan sai ka kawo muna amma wannan hadisin sai mu karanta a ah, to ai kun ce bai shi ba mu muka ce ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne yami shi ya faɗa haka ne ko ba haka ba to Allah ya taimaka muna amin amin wato malam zamu fahimci shi mashayin giya idan ya yi shaye-shaye hankalin shi ya gushe ba wai iya wannan shaye-shayen ne zai tsaya a wurin saban Allah kenan wato ya saba ma Allah wurin shaye-shaye no zai koma ya ringa aikata waɗansu ababe kuma da Allah ya hana bayan hankalin shi ya gushe kenan mashayi na da aibobi na kashe rayuwar shi shi kanshi ba wani abin da shari'a ta ce ɗan adam ya nisanta face wannan abin yana da cuta gare shi duniya da lahira shi ba wani abin da shari'a za ta tsananta cewa sai ka aikata face sai ya zama alkhairi gare ka duniya ka da ka. ai mata suna da kyau ko ba su da kyau ba ko wace mace kuma tana da irin nata Kama sosai ko kamar da kowane namiji yana da irin nashi gurgudu ko wajen mata mm-hmm. eh to amma komi zinaren kyawun mutum ko da shi balarabe ne na farko ai wasu za ta kasance ba irin ta shari'a ba ai saduwar banza ce haka ne ko ba haka ba don me don za su kawo mu duniya yan iska amma in suka yi ta shari'a za su kawo ma duniya mutanen kirki makaranta masu addini masu mutunci wayanda in sun yi abin da ba su kyauta bai dace ba su sun sani shi yasa malam ali ah, shaye-shaye daga cikin dai an ce shaye-shaye giya ce farko to amma yanzu an laɓe gami ga karsana ko an laɓe guzuma yake cewa ko an harbe karsana wato mutum ne ya kishan giya wato wani littafi na magana jari ina ganin ko juzu'i na biyu ne hmm. ya yi wani headline haka na cewa an kicin biri an ci dila an kishan giya amma an sha kwayoyin maye <laughs> kaga menene an sha giya ka gani ko to malam wannan ayan da ya bayani cewa wa yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithman kabirun wa manafi'u lin-nasi to malam wani manafi' ne ke cikin wannan shigen da ake magana ciki daga cikin abin da malamai suka ambata na tafsirin wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir su ne maka tambaya game da giya da ke rufe hankali wal maisir da kuma caca saboda me sababi ta'atihi ma game da miƙeƙe ne da mutane ke yi za ka ko wani gari ƙauye in ba yanzu ma da sunna ta yi karfi ba kiran malamai na addini ya yi yawa sai ka ga mafi yawa wasu garuruwa duk gari akwai bangare da ake ce gama gira za ka samu ko dai yan bori wurin kuma nan wurin ana shan giya ko ka samu mashaya ce kasuwa ko wani bangare za ka ga yan giya an yi masu nasu fili gefe amma yanzu sai ya zami Eh, zan babu an rage da dama wasu ma yan giyan su kansu sun dawo a wasu suke yi hmm. haka ne ko ba haka ba kace mai cikin abin nan amfanin da ke ciki wa yas'alunaka anil khamri wal maisir sunai maka tambaya game da giya da kuma caca qul kace musu fihi ma ithmun kabirun game da giya da kuma caca akwai zanubi mai girma wa manafi'u lin nasi kaga manafi'u yazo da mi يازو دمي صيغة منتهى الجموعي جدا نحو هكا نيكوبا هكا با صيغة تا منتهى الجموعي فيهما اتكينجيا دتاتا اثم كبير فيهما في حرف جر مبني على السكون لا محل لهم إعراب هما ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل جر مجرور بفيه الجر مجرور في محل رفع خبر المبتدا فيهما إثم كبير كاجا إثم مبتدع لمؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منعوت كبير نعت له مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ليش؟ لأنه اسم مفرد قل فيهما إثم كبير هذه الجملة الإسمية في محل نسب لأنها مقول القول كتي مصر فيهما جمد جيادة تاتا إثم أكوزن بي akwai ما يجرما ubangiji ta'ala ya sake inafi ya ce wa ithmuhuma amma zunubin giya da caca akbaru min naf'ihima ya fi girma bisa ga amfaninsu saboda can an ce fihima ithmun zunubi wani irin zunubi yana yiwa dan karami yana yiwa babba sai aka ce kabirun wa manafi'u da amfanoni daban-daban masu yawa aka zo da sai ga tumunta haljimu idan aka kyala nasan haka ga fahimta irin ta dan adam yana iya dauka cewa to ai za a yi kamfiya yana ganin ai mm. ah, tunda wannan an ce ismun wannan an ce manafi kamar kuma yana da girma komi girman mutum ai sarkin yawa ya fe shi mm. bala'i saboda ta an ce manafi'u amfanoni kaga mutum zai ɗebo da yawa sosai eh fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnasi sai ubangiji ya tashi wata jumla kuma ya ce wa ithmuhuma amma zunubin giya da tata akbaru min naf'ihima aka zo da ismu tafdil ko lafzu tafdil ko don mai a nuna wannan ya fi girma ithmuhuma shi ma mubtada ne akbaru khabarin mubtada ne wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima zunubin giya da caca ya fi me yasa idan mutum ya sha giya yana iya hita tsirara yana iya zagin Allah yana iya marin babansa yana iya marin uwa yana iya aikata duk wani abin da ba iya aikatawa hmm. kuma ya ga yayi daidai hmm. idan barawa ya sata an kama shi an daddake shi za ga yana jin kunya idan duk wani wanda ya shashanci a banda dan giya banda mashayi shi mara kunya ne gaban baban shi gaban surukin shi gaban ina ya je daji ko ya je waya ya bayi bai damu ba yana iya yi nan cikin kasuwa a masallaci in ka bar dan giya sai ya shiga ya banna wato dai malam muka fahimta eh. ko in ce yanda ayan da ya fito ma a fili ya bayani mm. amfanin da ke cikin giya zunufin ya fi girma akan amfanin ko haɗi babu mm. to malam kafin mu ci gaba za mu dan mm. dakata anan saboda hutun rabin lokaci to jama'a masu kallon mu da sauraron mu za mu dan dakata anan saboda hutun rabin lokaci kada ku yi nisa da akwatin talabijin ɗinku sai mun dawo Shi ne khalifata ka mutu wani ya karba ka matsa wani ya karba ka gusa wani ya yi haka rayuwar take kakka damu don allah ya baka yau ya karbe gobe me yasa aka umarci mai yin karatu ya fara karatunsa da neman tsari da neman kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala akwai hidayatu irshadin wa ilmin hidayatu irshadin wa ilmin wannan shine aikin malamai da annabawa shi yasa malamai suke cewa ihdi fi'la amrin liddu'a ba a cewa fi'la amrin sai a ce fi'lu du'a fi'lu du'a majzum alamatu jazmihi hasfa akhirih ita kuma maula dan maula dama kaya yake samu masu kyau ya goge su wani ma a mota zai zo kun ga a cikin malaman nan akwai wanda ya ce ciyarwa kawai za su yi da mai ciki da mai shayarwa idan suka sha azumi ba za su rama azumin ba jama'a masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da dawowa hutun rabin lokaci kafin mu tafi hutun rabin lokaci mun ji bayanai akan bambancin amfanin da ke cikin giya da kuma irin girman zunubin da ke cikin giya wanda malam bai idda bayani ba mu kaɗan dakatar da shi saboda hutun rabin lokaci to malam kana bayani akan girman zunubin da ke cikin giya da kuma amfanin shi inda ka nuna mana cewa kwance yadda aya ka mana bayanin aya ta bayyana da cewa amfanin girman zunubin shi ya fi ba amfanin ba duk da eh, kuma an kawo siga na na cewa ba su haduwa ba jam'i eh. babu shakka hmm. ba amfanin da ke cikin giya babu za a yi ya kai harancin da ke cikinta hmm. wato wajen haɗawa hmm. ubangiji ta'ala ne da kanshi to amma menene ɗaya daga cikin tafsirai da suka yi ishara kamar jalalaini da tafsirin ruddul azhani da wasu dai tafsirai da dama da su tafsirin bin kathirin da sauransu misali mai radar azhani ya kawo wato babban malami malam abubakar gumi allah ya rahamshe shi allah ya gafarta mishi kuma ubangiji ta allah ya kare shi ga masharranta masu miyagun addu'o'i da sauransu eh, mu ba abin da za mu ce illa Allah ya saka mishi da alkhairi sosai kuwa kuma ya kara mana irin su a cikin duniya to mutum ya kasance ya riga ya fita batun duniya ya ba komi gashi da babban matsayi wanda yana iya jin daɗi amma ya nisanci duniya ya tsaya ya tarbiyyantar da kanshi ya tarbiyyantar da 'ya'yan shi ya tarbiyyantar da ƙasa da ma ƙasashe wannan ya yi ƙoƙari da aikin da ya yi da shi da sauran malamai da suka gabace shi da ma da kenan ba wai shi ɗaya muke nihi ba amma dai na ambaci sunan shi ne saboda mm. haƙi na alaƙa Allah ya saka musu da alkhairi ah, kullum malamai malamai ce bi sababi ta'atihima ta hanyar wato mai da suke yi da giya mm. zaka ga mutum ya sha giya yana cikin bacin rai sai ya yi dariya hankalin shi ya kwanta ya je ya natsu mm. kaga nan akwai amfani gare shi shi dan giya kenan to sai ya manta eh, da damuwan da ke saboda an hada shi da Allah ai ba yayi amma in ya sha giya sai to ina amfani yake <laughs> Allah ya sauƙaƙa ta ce don Allah ka ce mi wallahi ka za ka za ka, wallahi minene minene. ce habawa ka za ka za, da abokin shi ya zo ya bashi sigari ko na abu ya ja shikenan za a ga ya ce ha kai ba koma ya shikenan malam malam yawanci za ka ga ko matasa ko kwanaki akwai wasu 'yan mata da aka yi hira da su a gidan talabijin ake magana me ya kawo me ya sa suka fara shaye-shaye sai suke magana akan cewa ai abin da ya kawo su cikin wannan harkan damuwa ne ya musu yawa sai su suka ba su shawara akan su fara shaye-shaye zai gusar musu da wannan damuwan nasu kaga wani sakarci shi ma idan mutum na shan giya <laughs> wani hutu zai samu ba wani hutu hutu ne na nakasa hutu ne na lalacewa hutu ne na canjawa yanayi wato ɗabi'a kula an ce ɗabi'a wato fitra wa allati fatara nasa alaiha wato wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ci mutane akan tun farkon halitta su hmm. eh, manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya bayyana mana kullu mauludin yuladu ala al-islam illa anna abawaihi ko fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi ko ma kama da da hmm. lafazin hadisin yake wallahu a'lam ala kulli halin kenan mutum na ɗabi'a shi mai kyau laqad al insana fi ahsani taqwimin tabbas mun halicci mutum cikin mafi kyawun tsayuwa cikin mafi kyawun tsayuwa mutum in ba Allah subhanahu wata'ala ya masa jarrabawa ba idan ya miƙe zaka ganshi isasshen namiji mai kyau duk kyawun sa ba zai miƙewa ya tashi tsaye ya miƙe sham haka ne ko ba haka ba komi sa bai iya ko baki ne mutum za ka ga launin shi ya yi launin sa kyau sosai iyakan launi mai taushi ya yi kifi ko bai kai na mutum kyau ba laqad khalaqana al fi ahsani taqwimin cikin mafi kyawun tsayuwa lokacin da ke cikin mafi kyawun tsayuwa ne ya kamata ka nemi wabtagi fi ma ataka Allahu dar al wala tansa nasibaka min ad duniya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wala tabghi al-fasada fil ardi cikin abin da Allah ya baka menene na ƙarfi na hankali na ilimi na sanin abin da ya kamata ibtagi fi ma ataka Allahu الدار الآخرة جدا أن الله ابتغى فعل أمر مبني على حصف حرف العلة وهو الياء والكسرة دليل عليه ابتغي ابتغى يبتغي ابتغي فعل أمر مبني على حصف حرف العلة ما هو هذا الحرف وهو الياء ما الدليل عليه والكسرة دليل عليه إذا من ياكم إياكم والكسرة دليل عليها وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت فيما آتاك الله فيما آتاك الله الدار الآخرة في حرف جر مبني على السكون لا محل من رب ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مجرور بفي بمعنى الذي وابتغي في الذي آتاك الله آتى فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر لأنه معتل الآخر بالألف والألف يتعذر تحريكها كما هو معروف في كتب النحو والصرف فيما آتاك والكاف ضمير متصل بارز مبني على الفتحة في محل نصب مفعول به مقدم على فاعله الله اسم الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد وابتقي فيما آتاك الله أكفار قدم جاري ba ce wabtagi daral akhirata fi ma ataka Allahu ba saboda a nuna maka ba a son wahal da kai wabtagi ka nemi fi ma ataka Allahu ubangiji ya zagaya agan cikin gwargwadon abin da Allah baka kada ka wuce iyaka da shi din ko menene ashe ba wata dukiya da Allah bai ba mutum dama ya sai aljanna da ita ba da mai kuɗi da talaka da namiji da mace kowa ubangiji ta'ala ya ba shi jari an buda mai hanyar da zai zuba a dashe in ma account zai buda banki ko first bank ko unity bank ko gamji bank ko gt duk ga sunan wuraren da zai sa yana iya sayan aljanna da shi fi ma ataka allah ad-dar al akhirah ad-dar maf'ul bihi mansub wa alamatu nasbihi madha al-fathatu dhahiratu ala akhirih limadha li'anna husma mufrad man'ut الآخرة نعت له منصوب لأن الدار جدا ده هوسا idan ba Larabe ba haushe zai yi larabci sai ga mana samun matsala mutum ya ce hazal bait au hazal daru jamilun wannan gidan yana da kyau saboda gida da hausa namiji ne mm. amma ba Larabe gida mace ce ubangiji ta ce tilka darul akhiratu naj'aluha bai ce naj'aluhu bai ce mm. tilka darul akhiru naj'aluhu yace tilka daru al akhiratu naj'aluha للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا شيء الداخلة الآخرة نعت لهم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد وابتك فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا الواو والأطف دمتها بينما بين مي إنشائيتين ابتقي ولا تا هكا نيكوبا هكا لا حرف نهي وجزم مبنية أو مبنية على السكون لا محل له من أو لا محل لها لا أداة نهي وجزم أو حرف نهي وجزم مبني أو مبنية على السكون لا محل لها من رابط جزم وفعلا مضارعا واحدا ولا تنسى تنسى تنسى فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حسب حسب حرف العلة أو حسب الألف أو ما أشبه ذلك من المعاني التي تقال في ميدان الإعراب أه؟ وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت نصيب ولا تنسى نصيب نصيب مفعل به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة على آخره ليش؟ لأنه, لأنه اسم مفرد أيضا وهو مضاف والكاف ضمير متصل بارز مبني على الفتحة في محل جر إيش؟ مضاف إليه ولا تنس نصيبك من, الدنيا. من حرف جر مبني على سكون كما هو معروف تحرك نونه بالفتحة تخلصا أو دفعا أو ما أشبه ذلك استنابا أو تجنبا من ارتقاء ساكنين الدنيا اسم مجرور بمن وعلامة جره أيضا الكسرة المقدرة على آخره أو على الألف لماذا؟ لأنه معتل الآخر بالألف أو لأنه اسم مقصور والمقصور يتعذر تحريكه بالضمة والفتحة kullu irabihi bi taqdirat ala kulli halin wannan aya ubangiji ta ala bayyana mana gwargwado irin abinda mutum ya kamata yi wabtaki fi ma ataka Allah bakin abinda Allah ya baka wallahi zaka iya sayan aljanna da shi ko talauci ne zaka iya sayan aljanna da shi in ma kuɗi ne zaka iya sayan aljanna kuma talaucin in baka hatara ba baka gode ma Allah dashi shi kan nemi aljanna ba to sai ka samu matsala kamar da dukiya idan baka yi amfani da ta wurin amfani na neman aljanna ba kuma sai ka samu matsala ilimi ma haka ne mulki ma haka ne zaman aure haka ne rika aure haka ne zaman da ƙarƙashin mahaifin shi ya da a duk haka ne me zai baka wannan dama hankali ka shaye shaye wato malam da kai magana akan duk abin da Allah ya baka zaka iya amfani da shi ka samu aljanna kamar wato wannan hadisin da sabon manzan Allah suka kai kuka zuwa ga manzan Allah suke cewa za ba ahli tori bin ujur eh, wa darajatul ula cikin wata riwaya eh, eh yace dan me suka ambata suka ce saboda yusalluna kama nusalli hmm. wa yasumuna kama nasum hmm. wa yatasaddaquna bimi bi fuduli amwalihim kuma ai suna yin sadaka kuma da sauran abin da ya saura na na dukiyoyinsu kaga hmm. mu mun sai mu cinye ba mu raga komi ga mutare duk yan adam muke سيما الله صلى الله عليه, وسلم, عليه وسلم أو ليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به أشياء كما الله بيسامكوا أبين الله كي صدق هذا الشيء بس منين تو أشياء كما التسبيه كذا كذا صدق أني كما وانا كذا كذا صدق أني كما يأمر بالمعروف صدق أني كما ينهى عن المنكر قاشنا وتميت العزاء عن الطريق وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل عليها متاعه ده الصدقة ga sunan abubuwa ga sunan na hadithi da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kawo romuwa na neman aljanna ba wanda bai da dukiyar da zai shiga aljanna haka kuma ba wanda bai da kuɗin da zai iya sai makan shi gidan wuta abinda aka baka kurin fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gudun samun ikon ku idan wannan iya sadaka da miliyan 100 kai kana iya sadaka da naira biyar <laughs> sai me idan ya ba don Allah ba kai kai don Allah naka yafiya idan ya dan Allah kai dan Allah duk babu kuskure ko ku zai shiga aljanna <laughs> kamar shi ma dai wannan hadisi kullu ummati yadkhuluna aljanna kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba sai dai wanda yake sahabbai da kansu sun san da aljanna take manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba su labarin ta hmm. suka ce wa man ya ba ya rasulullah to wa zai ki ya manzon Allah qala man ata'ani yace wanda ya bi ni mi dakhala aljanna dakhala aljanna wa man asani wanda kuma ya saba mini fa da khalan nar ya shiga wuta kenan dan wuta ne Allah ya kare mu to wane ne ya bi annabi to muna dai ganin alamun amma mun tabbas mu ce ai wani dan aljanna ne ba mu da wannan lokaci ba mu isa ba karatun mu baya kai kuma yayi mana nauyi sam mai gano haka ya wuce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma kullum saddidu wa qaribu hmm. abinda zai baka wannan barin shaye-shaye wato samun hankalinka kai shari'a fa saboda sanin muhimmancin hankali ta ɗauke ma mahaukaci mara hankali mi sallah taklifat mm. haka ne ko ba haka ba ta ɗauke ma yaro saboda mi rashin kamala hankali akwai hankalin amma akwai wani abin da zai karfafar da hankalin da shi sosai mm. ba ta shar'anta mishi komai ba yaro ya tashi yaro ya sai ya hau qur'ani yayi tsaye dan musulmi dan liman ba ruwan shi saboda mi bai da cikakken hankali cika yaro kenan to kuma da girma na kuma sai in koma yaro wani ne ka san ya je gaba kuma ya komo baya sai mashayi ha ba Allah ya sauƙaƙa na'am to malam mun yi bayanai sosai sosai akan haramci da kuma illoli ma za mu iya cewa har da illoli da ara ambata duk da na so malam ya keɓance mana bayani da illolin da ke cikin maye da magiya gaba daya kamar na wani kamar na wani kamar wani irin illa eh kaga illa na farko haramun ce na'am shari'an ce zaka saba ma Allah zaka saba ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka saba ma iyayenka za ka bata society naka za ka bata gida za ka bata unguwa za ka bata rayuwarka wannan duk bayani ya gabata ana yin shi ne a gurguje mm. ala kulli halin illolin giya suna da yawa ba wanda zai iya kididdige su sai dai wani ya ambaci wani bangare wani kuma ya samu shi ma sai ya ambaci wani bangare gurgudo insha Allah ai da zara an ce mutum ya saba ma Allah kuma ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cutar da al'umma ya cutar da society ya cutar da gidan ya cutar da rayuwar shi <laughs> menene ai illolin suna nan ga sunan da yawa Allah ya sauƙaƙa babban abu dai su masu sha in ma babu su a ƙauye da mutum ɗaya an same shi shikenan ya zama bala'i kamar wani annoba da ya shiga ga gari shikenan sai ga mutane sun halbu yau abinda a tashin hankali a samu mata suna shan shaye-shaye ƙwayoyi mata na aure har 'yan ƙauye yan ƙauye waɗanda ba su damu da komai ba daga hura sai kunu sai tuwo mai ƙarfi su ci su yi daka su wa mazajen su hidima amma sai ka ga yanzu wasu waye shaye-shaye suke wata ma ba ta iya dakan sai ta sha can da kuma hora ce za ta sha kurin lafiyayya da nono ta tsaya ta wa mijinta abinci ta dake yadda ya kamata ta dama mishi ta sa mishi cikin tulu shine firiza ta kauye a gyara komi ya dawo to yanzu ita kanta ba ta iya abin nan sai ta sha ba duka nake nufi don Allah ina hakuri kada ga kamar na kwaso da yawa don Allah eh. kada a ce kai samina kana akwai kwashe-kwashe gare shi malam kafin da ya zuwa dan fayyace bari mu dan dakata saboda hutu to jama'a masu kallon mu da sauraron mu zamu dan dakata wance zamu ƙara koma hutun rabin lokaci kada ku yi nisa da akwatin talabijin ɗinku domin jin ƙarshen wannan shiri ko bayanin da malam ya ɗauko mana mu huta lafiya. khalifata ka mutu wani ya karba ka matsa wani ya karba ka gusa wani ya yi haka rayuwar take kakka damu don allah ya baka yau ya karbe gobe me yasa aka umarci mai yin karatu ya fara karatunsa da neman tsari da neman kariya daga allah subhanahu wa ta'ala akwai hidayatu irshadin wa ilmin hidayatu irshadin wa ilmin wannan shine aikin malamai da annabawa shi yasa malamai suke cewa ihdi fi'ila amrin liddu'a ba a cewa fi'ila amrin sai a ce fi'ilu du'a fi'ilu du'a majzum alamatu jazmihi hasfa akhirih ita kuma maula dan maula dama kaya yake samu masu kyau ya goge su wani ma a mota zai zo kun ga a cikin malaman nan akwai wanda ya ce ciyarwa kawai za su yi da mai ciki da mai shayarwa idan suka sha azumi ba za su rama azumin ba jama'a masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da dawowa wutan rabin lokaci to malam barkanmu da dawowa wutan rabin lokaci malam ali barka sannu da kokari yawa to malam kafin mu tafi wutan rabin lokaci malam kai mana bayanai masu tsawo akan gaskiya ne illoli da kuma haramcin ma duka gaba daya to malam duka dai wannan harka na shaye-shaye gaba daya yanzu nan a takaice malam ya za a yi a yi maganin su ya kasance jama'a sun nisanci waɗannan kayan maye don gaba ɗaya hanyoyin da ya kamata a bi to alhamdulillahi kullum ana cewa hannu ɗaya baya ɗora jinka ko mm. kasan jinka kasan ɗakin bulu na san jinka kasan ɗakin bulu na san jinka ne <laughs> hausa ma suka ce hannu da yawa magani yanzu wannan teburin mm. kaga in a tattara shi wuri ɗaya ina iya ɗauka kila goma nasu amma yanzu hannu na ɗaya ina iya kwashe shi ka gaban iyawa sai an taimaka idan abin yana cikin gida matsala yaro ya fara shaye-shaye to matsala tana da sauƙi ana iya ƙoƙari tsakanin mahaifin shi da mahaifiyar shi su yi aiki da ya ayyuhal na amanu ku anfusakum wa ahlikum naron wa kuduhan nasu wal hijara ya wanda suka yi imani ku an fusakum naran wa ku ahlikum naran ku kare kanku da iyalanku ga wata irin wutar da wa duha makamashinta zai sa ta buru annasu mutane yanzu ba su kula da kare kawunansu ba su kula da kare 'ya'yayensu irin su ne wutar za ta kama kenan kai ne mai gida in ka bar ɗanka ya lalace ina shaye-shaye baka tarbiyyantar da shi ba kaga kai ne za ka yi kokari ka gyara mm. ya iyo hallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran ya ku waɗanda suka yi imani ku kare kanku ku kare iyalanku gami. wutar da makamashinta mutane ne da ba su kare kawunansu da iyalansu daga wuta su wane ne wanda ya shugabanci mutane amma ya kyale su hankalinsu na tabuwa ba zai ji daɗin mulki ba kuma ƙasa za ta lalace duk ƙasar da mashaya ke fuskanta yau mun zan minal mosif abin bakin ciki shugaba ya sha ko kuma oba yana shaye-shaye ko uwa ta kyasta a shana ta sha sigari ko ta sha wani abu daga cikin abubuwan sha wanda bai dace ba <laughs> wannan an samu matsala fa an samu matsala sosai hadisin manzo Allah da yace kullukum ra'in وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة وهي مسؤولة عن رعيتها وكذلك والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كينا ko aikin ne na division of level kama wanda ake faɗi yabuwa kowa ya je ya yi wanda sama hanya in kaga wani na sai da wiwi ka sanar da 'yan sanda to sai ka ga wani dan sandan kuma wiwi din yake sha wani ma sai ya sha giya ya yi tatil zai zo ya faɗi ana cewa eh dan sanda ne dan sanda ne kaga an samu matsala mai doka kwana ya fara an gaje ko a samu malami shi ma yana shaye shaye akwai malamai kuma masu shaye shaye <laughs> akwai su <laughs> to eh, abin yana da ban tsoro sai tarbiyya ta lalace ni ban son a sha ban son dana ya sha amma ya ina sha me zan ce mishi a inda kana abu biyo ka za a yi dubi sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iyakar tausayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam ga al'umma sadar da azumi yake yi in yayi azumi lokacin shan ruwa sai ya kisha sai kuma gobe kuma ya sake hadewa ma gurgurdon dai abinda Allah subhanahu wataala lokacin bude baki ba zai yi lokacin bude baki shi ba zai yi ba kawai shi ba zai yi kawai da yake Allah subhanahu ala ya bashi wata daraja wadda bayyota ga kowa ba su muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ba wannan to amma sahabbai ganin cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhirah haka ne sai sahabbai me su ma sai sun ka <laughs> sai sun ka dora ko ba haka ba me ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane su saboda tausaya musu mm. amma sun hanu ba su hanu ba ashe kenan shugaba idan ya shiga gaba ga aiki na alkhairi mutanen shi biyo shi za su yi idan kuma ya lalace fa don haka ka ga hanyoyin gyara iyaye cikin gida yan abin ya fito waje to wannan aiki da daya kama kowa shi kenan kowa zai shiga kai ma in ka wuce ka hana wannan kaza kaza amma kai ka san da kana da wani mai sai da wiwi cikin gari kuma yan garin ke sha sai muku sata su farma wasu mata na aure su lalata 'yan mata su lalata kayan mutane ka iske tukanen tuwo ma an sace an je an sai da an zo an she wiwi sannan baya isa kuma wani za a sake yi ka san masu sai da wiwi din nan sun san ka in kayi karar za su ce ma ai munafikin Allah ne kai akwai munafikai nan gare kaza kaza kaza kuma shikenan sai ka kyale ka san masu sai da wiwi wani ma'aikacin sai ya shiga cikin yan wiwi a sha wiwin da shi shine wani ma'aikacin yana son ya yi gyara sosai sai ya zama gidan shi sha yake ya zai ka matsa ya balla ka to ka ba aikin ne sai dai ka tsaya tun da wata rana in mai gidan baya nan kana iya hana wasu su yi haka ne ko ba haka ba don ba dole ce aito to ya ko da ya shiga cikin aikin bai kawo gyaran komai ba bai kawo ba ai ko dan ai tafiya yake ka dan tare shi haka na minti biyu inda kana iya haka ai yayi a bari ta tafiya ko da wani lokaci ma kwana a tashi shi ma zai zo ya samu wannan damar da abin nan kuma da 'yan sandan da malaman da wani iri ko wani akwai mutanen kirki akwai kuma wanda suke mai suna bukatar funnel bitin da za a yi musu ko ba haka ba to na kwaron su yi kokarin gyara miyagun na gwargwado kamar yadda miyagun su yi kokarin su zama mutanen kirki hmm? ba haka ake so ba wani mawakin hausa na ganin ko dan kwaro ne yake cewa wata waka da yake na kan mu sake mu manta mu bi al'adunmu na gargajiya abin da yake da mu na gargajiya mu yanzu kamar hausawa ai ba haushe kan inda na zamanin shehu dan fodiyo ne ai al'ada shi ta gargajiya shine bauta ma Allah yayi mm. sallah yayi azumi yayi zakka ya zaina da aure ba zina yake yi ba da yanki sai ka ga karuwa yan kaɗan ne amma suka sunan sun yawa yan les yan mata sai su zo su yi group su ne wiwi su ne shaye-shayen mai su ne zina ga suna ana yi sai ma ga wani ƙauye an ware gidan zana an yi ma sai ka ga wata unguwa ta kin gari ma ga ta nan unguwa ce ta karuwai kai magana ce a ah, to ai kowa na da right saboda kaza kaza kaza ne kuma musulmi zai yi ma haka shi shugaba ya yadda ba ruwan shi da <laughs> kaga akwai malam za yi wannan shugaban shi wannan shugaban na sama na koli koli kamar yanzu a ce jiha eh. a jiha an yadda da irin waɗannan ababen kuma an ba su dama yanzu shi shugaban yana da kwamisho kenan akan dukkanin abin da ake babu shakka idan kana gwamna za ka ga gwamna yana da dama ya saka wata doka wadda ya san za ta amfani al'umma ƙasar shi ta kawo musu ci gaba wajen rayuwarsu da hankalinsu da wani iri ko ba haka ba hmm. to amma ba a yi don sai mutane su cewa an hana su yi constitution wani constitution ya hana ka kawo gyara cikin local government ɗinka wani constitution ne wani constitution zai yadda in gwamna ya ce ba a mai shaye-shaye cikin in za a sha a sha boye ba wanda zai hito waje ne mai iskanci wanda duk aka samu misali akwai wani wando da yara sun ka gane sawa yanzu su samu jeans sai su sai ka ga ya ba wato bayan shi waje hmm. suna yawo a yawo da inda muke hmm. lokacin da matsalar ta faru da sarkin yawuri ya samu labari sai ce duk yaron da aka samu a yi kokari a kawo mishi shi nan ya ladabtar da shi sannan ya sa a tsare shi sai mutane sun ka bari shi kaga har yanzu inda ana samun masu kokari su yi gyara gyara za a yi to amma sai ka ga shugaba bai bari a taba haƙƙin shi amma yana bari a taba haƙƙin Allah shine wani mai littafi ma mai daliya na yake cewa فطن بدنياه بصير ناقد متغافل عن دينه متبلد حرد إذا ما سيم خصبا جاهه وإذا يسام إلهه لم يحرد ونقول يكي توا ويح المشرف للخصيص معزه كو مجله قوة النسخة ومذل ذي الشرف الأثيل العقادي ويح المشرف اتكات أو الله يجيكم متمن المشرف lil khasisi wato mutumin da zai dauki abu walakantacce mujillihi ya rinka jallala shi yana ganin girman shi yana girmama wannan yana girmama abu ya dauki giya ya mata tanadi ya je ya bidi kuɗi ya sai sigari ya je ya bidi kuɗi ya dauki karuwa ya je ya bidi kuɗi ya sai bindiga dan ya je ya kashe rikin shi ko wani kanan baban shi don duk mutumin da ya nasa kan shi a sato mai mutane wata rana za a sato mishi mi ai kamar kana sayan kayan sata ne wata rana ko da zaka sai wasu kaya sai baran sun wuce sai ka ce a ah, <laughs> wannan kuma yana ganin kamar sarka hajjiya ce ta gidana ashe bari da yin buga yanzu kana buga sai sai wallahi an sace mata sarka aika kaza kaza <laughs> sai me an samu matsala ko ba a samu ba don haka wato yanzu al'amura sun caɓe malam ali in dai gyara ake so to gaba ɗaya ne za a yi gyara ba yiwa ka ce ai yunwa wane ya ja mana yunwa kai me ka kawo gidan ku buhu nawa kenan ka kawo na cin abinci wa ya samu karatu cikin gidan ku ƙarƙashin ka a gidanku to kai ka samu karatun a'a to kana da mutunci to su wane ne abokananka <laughs> kuma kai ne ke kokarin a kawo maka sauki wa zai kawo maka sauki ka bi hanya ta yasa sauki wa ruhu kulli fa an yuzawwada lin nawa birran fa ha huwa bana ghayra muzawwidi ko muzawwadi wa ruhu rai kulli fa an yi taklifi an yuzawwada a yi mishi guzuri lin nawa saboda doguwar tafiyar da yake da hmm. ai duk matafiya ne lahira zamu mana da kilomitas daban-daban dubbai miliyoyi wanda ba mu ci komi ba kuma sai mun take su ne zamu samu mu ketara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da cewa inna sal'ata Allah ghaliya inna sal'ala inna sal'ata Allah ghaliya dukiya ko abin saidawa wanda Allah ke saida ma masu imani tsada gare shi sai a yi ta kokari a samu kuɗin saya menene azumin tatawuyi shine karatu karantarwa taimaka ma mutane gurgudu babu ma dai hanya mai tara maka dukiya ta lada kamar hanyar karantarwa babu ta ina fata muna tare sosai al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga sayyidina muawiya radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man yuridillahu bihi khairan duk mutumin da Allah ke nufin alkhairi da shi yufaqihu fi din hmm. kaji yazo da man sirata umumi hmm. man shartiya man yuridillahu bihi khairan yufaqih man اسم شرط وسط قبال جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا أو يجزم الفعلين المضارعين الأول فعل شرطه والثاني جواب شرطه وهو في محل رفع مبتدا يريد فعل مضارع مجزوم بمن لماذا كان مجزوما لأنه فعل شرط وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء هكذا وفاعله ko ba ma sai an kadu man yuridillahu bihi wa taharrakat dalu man yurid wa taharrakat dalu bil kasrati takhallasan min iltiqa'i sakinain man yuridillahu Allahu ismul jalala fa'ilu marfu'in wa alamat raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirih لأنه اسم ايش؟ من يريد الله به خيرا مفعول به منصوب وعلامة نصبه به جار ومجرور آه يفقهه يفقهه هذا فعل مضارع مجزوم بمن لأنه جواب الشرط أما جملة يريد الله به خيرا جملة فعلية في محل رفع خبر من لأن من مبتدأ فجملة من هذه في محل رفع خبري أما يفقه فهي فعل مضارع مجزوم بمن لأنه جواب الشرط وعلامة جزمه السكون لماذا؟ لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء ولم تسبقه أداة من نعم، أدوات النصب الجزم تعرف أيوة. ولم تسبقه أداة من أدوات النصب ولخلوه من نوني التوكيد ونون النسوة يفقه وفعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والهاء ضمير متصل بارز مبني على الضمة في محل نصب مفعول به فقهه في الدين في الدين جار ومجرور kaga dama ka sai cikin mi ala kulli halin babbar sana'a duk wanda Allah ke nufin alkhairi da shi sai ya yi to ba laifi ai khairul kalami ma qalla wa dalla fatan mu dai ya zan Allah ya sa abin cikin mizanin hasanoninmu kuma ya datar da mu ga faɗin abin da yake shine daidai kullum ya kare mu daga tuntuɓen harshe ko ra'ayi ko fisga irin ta shaitan wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa alaikum assalam to malam Allah ya saka da alkhairi da waɗannan bayanai to jama'a masu kallon mu da sauraron mu duka duka anan muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma sati na gaba sai ku biyo mu domin jin abin da muke dauke da shi a madadin ni aliyu abdullahi da sauran abokan aiki na muke cewa da ku a huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah